ba za a dai kai tsaye ɗora alhakin dabara ce tafiya hutun majalisar da ke ƙarƙashin apc don barazanar tsige shugaba buhari da PDP suka yi ba ne duk da dai sun ba da wani wa'adi amma irin wannan yanayi ya taɓa faruwa a zamanin baya dala dai a kasuwar canji ta haura naira ɗari bakwai kafin ta ɗan dawo baya inda canjin banki take naira ɗari hudu da talatin da ɗaya tsadar dala da ƙara farashin litar fetur tuni ya tada farashin muhimman kayan masarufi majalisar ta tattauna kan kin sayarwa kasuwar canji dala da imefile ya yi a matsayin hanyar farko da ta karya darajar naira tsohon shugaban kasuwar canji abuja alhaji rabiu gada ya ce ya zama wajibi a hukunta imefile matukar za a iya samu wani gyara shi siban gwamna majalisa kawai da ta kira shi ta yi daidai da ta kira shi kamata ya a sa mai tireja ko ya yi resign ka gane ko a cire shi a kawo waɗanda yadda za a yi a samu ci gaba in ana son wannan abin a yanzu masu tattalin masu son tattalin arziki ko da ko masu karanta suwa ne kawai irin farfesas nan ko daftar bangaren tattalin arziki a duk su ba dole sai an dauki dan banki ba sanata sani musa ya maimaita bayanan masana tattalin arziki da ke cewa cikin abubuwan da za su farfado da naira akwai amfani da kayan da ake samarwa a cikin gida ta hanyar rage dogaro ga shigo da komai daga ketare Nan take masanin tsaro Dr. Yahuza Getso ya ce bai wuce a yi batun noma ba don wadata ƙasa da abinci da zai iya taimakawa naira, amma hakan na da nakasu da taɓarɓarewar tsaro. Duba da irin mai da martani da sanata Sani Musa ya dangane da buƙatuwar 'yan Najeriya su kokarin farfaɗo da tattalin arzikinsu da kansu ta hanyar samar da eh, abubuwan da suke ci a cikin ƙasa maimakon dogaro da abubuwan da suke shigowa daga waje wanda zai ba da damar in sun mai da hankali akan nasu na cikin gida dole zai karya wannan dala ɗin. To damuwar ita ce ai sama da kashi 60 cikin ɗari na gonakinmu inda ake iya yin noman 'yan Najeriya ba sa iya zuwa sakamakon tsoron 'yan ta'addan da ke da mulki da waɗannan gurare da kuma yadda gwamnati ta gaza. 'Yan majalisa irin su Sani Musan ba su ture batun tsaro a dalilan rashin marmarin zuba jari a Najeriya ba, amma wasu su na ɗora laifin ne ga waɗanda aka damƙa manar aiwatarwa. Makaman da ake cewa ana sowa na suke. To wayannan abubuwa ya kamata mu shugabanni ba ina nufin shugaban kasa ba domin komi sai a ɗauka a lafta ma shugaban kasa ai shugaban kasa ya yi komai tun da ya sa hannu a kasafin kuɗi an san nawa aka sa a cikin shekara bakwai nan duk babu shekarar da za ta shige ba zuba makullan miliyoyi don a yi magance wannan al'amari ba amma yau za ka ga sojojin nan da wa'anda ya kamata su yi tsaro za ka ji efcc na biyan su zan ba su yi gaskiya ba nakan faɗa in ce wannan kuɗi in dai ka ci shi to ba kuɗin halal kake ci ba Za a zuba ido a gashin majalisar za ta ware wani lokaci ne cikin hutun don sauraron imefile ko kuwa sai ƙarshen hutun a ranar 20 ga watan Satumba. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.